confirme tini godo bon safari an ga safari wai da gaham Suna da yawa matasa da suka rungume sana'ar sayar da magungunan asibiti na bisa hanya a cikin birnin da su. Ɗauke suke da kwandunan magunguna a kafaɗunsu inda suke zagayawa birane da ƙauyuka domin talata magungunan su zuwa ga jama'a waɗanda suke saya saboda rashin tsadar magunguna. Haruna wani mai sana'a sayar da magungunan ne yayin muna bayani yadda suke gudanar da wannan sana'a. Kaga wanda mun kaga kamar yana kama ciki ne haka mun san dai wannan inhwanin ciki na ya kai wani kuma ga hoto ne kana gani kai na ya kamu haka to ko ba mu karatu ba mun san da cewa wannan ciwon kai na ya kama gani a cewa dokta saibatu shama'a ma da kansu ne suke karfafawa masu wannan sana'ar gwiwa inda ta da zaran akwai masu saya to koyaushe masu sana'ar suna karuwa ne abin da ke kawo baya gurbi a cikin masu tallar har ake sayar da magungunan da ke yi wa masu amfani da su illa saboda rashin sanin masu yin wannan sana'ar. Da kuɗinsu suke sayan guba maimakon magani. Tuni magungunan sun sha rana waɗanda ainihin da aka yi su ba sa son rana. Kenan abin da ke nuna cewa jama'a suna shan ƙwayoyi ne maimakon magani. Ni ina ganin inda jama'a ba sa sayan da masu wannan sana'ar sun A nata ɓangare Rabi wata wacce take sayan magungunan asibiti na bisa hanya ta ta bayyana muna ra'ayinta. Na saye magani bisa hanya tun da bani da kudi da ina ta yi farmasi in saye magani. Saboda shi ne na gani mai komprime yana wuce ni ko na saye shi. Mutari Muhammadu, Studio Kalangu.